wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودفاتها فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin falalarsa da rahamarsa ya kara mana yalwa a cikin rayuwa zuwa wannan lokaci mai albarka kamar yadda sanarwa ta gabata cewa insha Allahu yau za mu gabatar da muhadara da muka yi mata take da rayuwarka amana ce ya karkaci amanarka karkaci amanar kanka karkaci amanar kanka wannan rayuwa da ubangiji ya ba mu gani a raye ga ka a raye ita wannan rayuwa amana ce ubangiji ba ya ba mu rayuwa ne mu gudanar da ita a karan su da ita rayuwar tana da manufa akwai hanyoyi da in wa ya bi da rayuwarsa yakan yi nasara akwai hanyoyi da in wa ya bi da rayuwarsa yakan halaka rayuwa amana ce wurare da yawa cikin alkur'ani sai ka ji allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكي إيماني لأن الله تجيكو أنفسكم وأهليكم نارا الله تجيكو تري كنكم ku tsare iyalanku daga wata wuta ta mace wannan aiki na tsare kanka kula da kanka ceton kanka Allah sai danta shi a hannunka a wani ku Allah fi ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yaghurrukum man dhalla idha hadaytum ila Allah kun jami'an wani waje sai Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah sai ce alaikum anfusakum ku yi fadi tashi wajen gyaran kanku alaikum anfusakum ku lazimci zama mutane kirki alaikum anfusakum ku yi tsayuwan daka Allah ya ce sai kun gyara kanku la yadurrukum man dalla idza tadaytu wani in ya lalace ya daidaice Allah ya ce daidaice wanda ko ba zai shafe ba sai dina abubakar ya ce da yawan ku suna fahimtar kamar ayar tana umarni ne da a daina wa'azi a daina umarni da alkhairi ko hani da mummunan aiki ce ba haka bane cewa kowa ya yi tsayuwan daka wajen gyaran kansa wannan ba zai hana kuma ya yi aiki wajen gyaran al'umma wajen umarni da alkhairi da hani da munanan ayyuka ba amma idan mutum ya juya baya ya ce ba zai bi Allah ba Allah ya ce la ya turrukum man zalla idza hadaytum lana ce Allah ta ce kai da bai shafe ka ba alaikum kun Allah yake ku da binciken ku tsaya ku kyautata al'amarin ku wani ku sai ya ce wala tulqu bi aydikum illa tahalka Allah sai ce ku tsaya ku yi tsayuwan daka kar fa ku je ku kai a cikin duka abinda waɗannan ayoyi suke nuna mana shine kowa ya kula da ka tsirarka kyautatuwarka Allah ya danka shi a hannunka ka cuci kanka ka zalunci ka ya tabbata a cikin hadisin al-imam tirmidhi hadisin abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tazulu qadama ibn adam yawm al-qiyamati min inda rabbih hatta yus'ala an khamsa kafafun bawa biyu ba za su gushe a gaba ga Allah ba ranar alkiyama idan an tsaye da shi har sai an mishi waɗansu tambayoyi guda biyar an umri fi ma afnahu Allah zai tambaye shi game da rayuwarsa a menene ya karar da rayuwar a shi nan kaga kanka da kanka abu ne na ka kula da shi duk daren daɗewa wata ran za a tambaye ka game da rayuwarka me kai har ka karar da shekarun da Allah ya baka wa an shababihi fi ma ablahu sannan Allah zai tambayi mutum kuruciyarsa samartakarsa a me ya tafiyar da ita wa an mali min aina kasabahu wa fi ma faka sannan dukiyarsa ta ina ya nema ta ina ya kashe annabi yace mutum ba zai bar gaban Allah ba sai yayi bayani wa ma za amila fi ma alima sannan Allah zai tambayi kowa a cikin karatu da ka koya ilimi da kai me kai aiki da shi me ba kai aiki da shi ashe tun da za a tsaye da kowane ɗaya daga cikinmu a yi mishi tambaya a kan rayuwarsa wannan rayuwa ya kamata ka yi tsayuwan daka wajen garin kamata malamai suka ce ita rayuwa ita rayuwa ita rayuwa ita ce jari na kowai ba duk abin da mutum zai yi duk abin da mutum zai yi a duniya wannan rayuwa da allah ya bashi wannan rai da yake makale a jikinsa shi ne jarinsa shi ne abin hawansa sai a ce malin ya yi tafiya malin ya dawo duka malin na tafiya ne akan wannan rayuwa idan ya tafi rayuwar sai ta kare a can da zai dawo ita rayuwar doktor ita ce a shi abin hawa shi abin hawa ga dukkan mai hankali ba abin da ya kamata ya bashi kula kamar abin hawa rai da kake kai kawo da shi rai da kake kai kawo da shi malamai suka ce shi ne abin hawa mafi girma da ubangiji ya baka ka gudanar da rayuwar a kansa kamar mota ce kamar mashin kamar doki ne wannan dokin naka ko wannan mota da allah ya mallaka maka wannan mashin da Allah ya baka idan ka ji ka kula da shi wata ran in ka tashi tafiya ranka sai ya baci duk wanda ke da hankali ya san kuma akwai tafiya a gaba gare shi to ba zai yi wasa wajen kula da abin hawanta ya kula da tayin mota ko ya kula da tayin mashin idan doki ne ya kula da abincinsa ciyawarsa dawarsa menene zai inganta rayuwarsa saboda duk lokacin da ya hau dokin ya kai shi inda yake so ya kai jama'a muna sai ita rayuwa da Allah ya bamu wannan rayuwar duk abin da muke so mu cimma a rayuwa da wannan abin hawa da Allah ya bamu muke isa zuwa ga wannan kamar mota lokacin da ka shiga mota za ka tuka motarka ka rike tsirin mota da kyau karka dinga tuki kana waiwai karka dinga tuki kana daukan waya karka dinga tuki kana sterin idan har za ka tuka mota amma ba ka kula da abin da ke faruwa a gaba gare ka za ka tuka mota ba ka kula da rike sterin da kyau mota za ka kai ka inda ranka zai shi. haka misalin rayuwa yake wallahi lokacin da ka hau mashin ɗinka ka rike mashin ɗinka da kyau ka kula da abin da ke faruwa a gaba gare ka ka natsu wajen tuka abin hawanka idan doki ne ka rike linzamin da kyawu amma in za ka yi sukuwa kan dokinka kuma za ka cike linzalin dokin dokin zai kai ka inda ranka zai baci ita rayuwa ba take ta ake kara zube ba malar ne ba take ta ake kara zube ba duk wanda ya sake rayuwa ya sake linzalin ko ya sake sterin, wannan rayuwa sai ta kai shi inda ranka zai baci ka rike steering rayuwar da kyau hatsarin da ke cikin wasa da rayuwarka ya fi muni a kan wasa da tserin motarka lokacin da kake tafiya ta cikin mota malamai suka ce ita rayuwa misalin ta misalin abin hawa wadda ya rike linzamin abin hawansa da kyau to sai ya fi a cikin nasuwa da kwanciyar hankali kuma sai ya tafi zuwa ga inda zai je a cikin kwanciyar hankali wanda ya sake linzamin abin hawansa ya yi wasa da abin hawansa abin hawan sai ya kai shi inda ransa zai ɓace sai ya kai shi inda zai shiga damuwa da tashin hankali a rayuwarsa babu wadda zai ɗauki rayuwa kara zube ya yi abin da ya ga dama ya yin abin da ya ga dama face wannan rayuwar ta ɗauke shi zuwa ga abin da zai nadama nadamar da ba za ta amfani shi jama'a muna fahimta wajibi ne a kanka ka kyautata rayuwarka ka inganta rayuwarka ka kuma tsarkake rayuwarka ka yi ƙoƙari ka tuka rayuwarka a hanya nagartacciya wadda ba za ka yi nadamar hanyar da ka nema ka rike sterinka da kyau idan hanya ba shi da kyawu ka sanya ya za ka bishi idan hanya ba zai bulle mabulla na alkairi ba ka canza hanyar karka take rayuwar ta yi ta bin inda take so kai kuma sai ta kai ka inda ba ka so shi yasa suratul shamsi lokacin da ta zo sauka kawai al'ummar musulmai ji suka yi kawai Allah yana tarantsuwa Allah yana tarantsuwa Allah yana tarantsuwa kafin jawabin rasuli kawai suratul shamsi ta sauko ne da washamsi wa duhaha wal qamari والقمر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونقص وما سواها فألهمها فجورها أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الله يتي والشمس وضحاها الله يتي إنا رنسوا درانا الله يتي إنا رنسوا دحجرانا والقمر إذا تلاها الله يتي إنا رنسوا دوتا in ya bi rana a baya wannan hari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma qahaha wa nafsin wa ma sawaha Allah ce ina rantsuwa da rai da wanda ya dindinta rai a cikin dan adam wa kenan Allah sai ce qad aflaha man zakkaha hadha huwa jawabul qasmi fi ma taqaddam wannan rantsuwa da Allah kai ne dalili Allah ya ce wallahi duk wanda ya tsarkake kansa ya tsira wa kadi khaba man tasaha Allah ya ce duk wanda ya tsunduma cikin sabon Allah ya alaka daga cikin ko da wannan abinda musulmai kawai suka yi wa shamsi kawai karatun da Allah ya fara kawai rantsuwa ya dinga rantsuwa ya dinga rantsuwa ya dinga rantsuwa kamar wani ya ce Allah ne ya faru da wannan rantsuwa ya ce wallahi duk wanda ya shiga sabon Allah ya alaka ya ce wadda ya tsarkace kansa ya daidaita ya samu nasara kadi aflaha man zaka ai laqadi aflaha man zaka malamai suka ce fatil lam li anna al kalam kadi fala ayin zancen sai yasa aka shafe lamun fasara quluhu iwazan minhu sai ya madadin wannan lamun ɗin tsayin zancen da Allah ya koro wannan rantsuwa a cikin Allah ne ya sa kai wannan rantsuwa yace qad aflaha man zaka Allah yace wallahi duk wanda ya tashi tsaye wajen gyaran kansa Allah yace ya ya rabauta yayi nasara wa qad khaba man tasaa duk wanda ya turbude ransa ya blullube kansa da sabon Allah Allah yace ya kada jama'a mun fahimta kadi aflaha man zakka Allah ya ce ya rabauta wadda ya tsarkake kansa rantsuwa Allah ya yi ya ce duwadda wadda bai tsarkake kansa ba ya halaka duwadda wadda ya tsarkake kansa ya rabauta tsarkake kai ka tashi domin gyaran kanka da gyara al'amuranka dole ne ko ba ta wani ba dole kadi man ka wa kadi khaba man Allah ya ce ya rahoto ya tsira wane Allah ya ce man zakaha wadda ya tsarkake wannan rai da muka bashi wa kad khaba Allah ya ce hakika ya tabe ya lalace wane Allah ya ce man dassaha wadda ya lullube wannan ran da saba ma Allah da kuma sanin jama'a wani hadisi hadisin abu malik mai da ashida annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wal qur'an hujjatul laka aw alayka sai yace kullun nas yaqtu fa ba'i'un nafs fa mu'tiquha aw mubiquha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kullun nas yaqtu dukkan mutane suna safako wajen kai ka fa baji unnaf Allah ke duk wanda ya fita sai ya je ya sai da kansa ya kasa kansa a kasuwa fa mu'ci kuwa annabi ya ce wani in ya kasa kan a kasuwa sai ya ɗan kan ya ce shi kansa au mu'ci kuwa annabi ya ce wani kuma sai ya karkar da kai kullum na annabi ya ce dukkan mutane baki daya ya kowa yana tafako yana sammako ya fita fa ba yi'un nafsa annabi ya ce kowa yakan je ya kasa kansa ne a tere yakan je ya kasa kansa ne a kasuwa fa ba yi'un nafsa fa mu mu'tiquha wani sai ya yanto kansa au mutuwa wani kuma sai ya halaka wani idan ya kasa kansa sai ya siyar ma'amura sai ya mika kan ma'addi duk wanda ka ga yana gina masallaci wallahi yana so ya ce cikar duk wanda ka ga yana da rikon amana kan sai ce so ya ce ta duk wanda za ka ga asuban farko ya yi masallaci kansa yake so ya ce ta duk wanda kaga ya tsaya akan addini yana so ne ya ce ci kansa annabi ya ce to dukkan mu kowa yana safako ya je tallan kansa wani in ya kasa kansa annabi ya ce sai ya ento kansa au mu bi kuha wani kuma sai ya halakar da kansa amma dai kowa ya kasa kansa a tire annabi ya ce kowa ya kasa kansa a kansa amma wani san annabi ya ce kansa zai yi yanto wani kansa da ya yi annabi ya ce halakar da kansa zai yi saboda ka wannan kai kawo da kaga muke kowa yana kai kansa ne inda zai samu tsira ko inda zai fada halaka kowa na kai kanshi ko dai inda zai tsira ko inda zai samu halaka duk wadda kaga ma'abucin sadaka ne ma'abucin alkhairi ne kansa yake so ya fansa kansa yake so ya cita idan kaga mutum ya shiga harkan shirka ya shiga harkan kafirci kansa ya halaka idan kaga mutum ya tsunduma a cikin harkar cin amana ga yadda rayuwar mutane wani iya damar da zai samu a ofishinsa shi ne ya ɗibi dukiyar al'umma Allah ba ka ya ɗibi dukiyar al'umma to duk abin da ka ba, ka ba. yalla kawai abin kwai kwanciyar kabari eh, akwai dai kwanciyar kabari duk abin da ka ci duk abin da ka sha akwai kwanciyar kabari wani harkar sa sayar da kwaya eh, ka sai da kwayanka kwanciyar kabari na jira ka wani harkar sa sayar da wiwi wani ya ɗebi ɗayan mutane ko matan mutane ya tafi da su hotel ya zai kwana da su idan an kwana an tashi lafiya akwai kwanciyar kabari eh, wani harkan abincinsa shine ya yi kidnapping ya kama ɗan uwansa ya shiga da shi jeji a biya kudi ya karbi kudin in ya ga dama ya sake shi in ya ga dama ya kashe duk yadda ɗan kidnafin zai yi kidnafin na bayan Allah akwai kwanciyar kabari a gabanka akwai kwanciyar kabari e shi fa musulmi shi fa musulmi ba ka yi kidnafin zai ba ka harare shi baki annabi ya ce a nufin abin ya za a yi ka kama ɗan ka mai tsawo ya yarda Allah da yi ya yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yarda da alkur'ani ka yarda akwai ranar hisabi ka tasa mutumin nan a gaba ku yi tafiyan awa uku hudu biyar a teji ka yi tunanin wani irin bacci wasu za ta wani irin bacci ‘ya'yansa za su wani irin bacci matansa za su wani irin bacci masoyansa za su yayi da su ci abinci idan an zo aka ɗauki miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko miliyan uku wadda ke da nisan kwana a sake shi shi kuma ya ɗauki miliyan ɗaya biyu ukun ya je ya kashe shi ne sana'a eh annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man ashara ila akhihi bi hadidati fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'a hatta yada'a wa in kana akhaku li abihi wa annabi ya ce duk wanda ya nuna dan uwansa da makami ko da wasa ne ko da wasa ya daga makami ya nuna dan uwansa yana nuna dan uwansa da makami annabi ya ce fa innal mala'ikata sal'anku mala'iku sun dinka tsine mishi albarka kenan hatta ya da'a hatta ya da'ahu har sai ya dauke makaminsa akan dan uwansa karshen abokantaka karshen wasa annabi sun ce wa in kana akahu li abihi wa ummi kuma ko da uwarsu daya uban su daya ka san wani ko da danfan harbi haka sai ya bi wani yayi kamar zai dana mishi sai wannan din ya kifa kai sabon Allah shi musulmi ba a so ta kowace fuska ya shiga barazana a hannun dan uwansa shi musulmi ba a so ta kowace fuska ya shiga barazana ma dan uwansa musulmi saboda ka ba dama a musulunci ka yi kan dan uwanka da mota domin zai ratana ba dama ka yi kansa da abin hawa ka ce wasa ka yi shi ba dama ka shi wasa da makani annabi ya ce ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to ina wadda ya ɗora ma ɗan uwansa bindiga kuma da kai ce ina wadda ya dora ma dan uwansa bindiga kuma da gaske annabi yace bi hadimrihi min ash-sharri an yahkira akabul muslim ya ishi mutum matsayi na sharri ya rena dan uwansa musulmi rena musulmi kawai ka dinga mishi kallon shi ba wani bane wannan ai banza ne ai shirme ne in ma saboda talaka ne in ma saboda bashi da wani abun duniya da kai baka da shi annabi yace ya ishi ka sharri a ce ka rena wani dan uwanka musulmi to ina wadda ya azabtar da ɗan uwansa musulmi ina wadda ya kashe ɗan uwansa musulmi to wani sana'a su wani sana'a su idan an ba su abin da suke so fanne ba in ba a ba su ba su kashe annabi ya ce fa ba'i'un nafsa kowane ɗaya daga cikinku yana tallan kansa famuti kuma wani sai ya yanto kansan au bi kura wani kuma ya halaka da kansa gwargwadon abin da ya dauka ka ɗauki hanya ta tsarkaka ka ɗauki hanya ta nagarta ka ɗauki hanya na gyara kanka kar ka sake marayuwa linzamin kanka ka ce ta yi da kai inda take so shi ne abu na farko da annabi sallallahu alaihi wa aiki wa sallam ya yi kira a kan lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da a ashira ta kan akwari ka gargadi yan uwanka mafiya kusanci annabi ya tara dangi dangi family family da kuma ɗaiɗaikun duka zumuncin sai yi ya ba a shara an ƙiru an fusa kummina ya ku jama'ar shawa annabi ya ce ku tsame kanku daga wuta ya ma'ashar bani ka'abin an kiru an fusa kun minan na annabi ya ce ya ku banu ka ku ceci kanku ku tsame kanku daga wuta ku tsame kanku daga azabar Allah ya ma'ashar bani abdi manaf an kiru an fusa kun minan na annabi ya ce ya ku banu abdi manaf ku ceci kanku ku tsame kanku daga azabar Allah ya kira ya abbas ya safiya gubbansa ya fatima yarsa kowa sai ce ka tsame kanka daga azabar Allah ni ba zan iya tafuka maka komai abu na farko da annabi ya fara kira madanginsa da 'yan uwansa da shi shi ne kowa ya ceci kansa ya tsame kansa daga azabar Allah Shi ne wannan aya da aran mai karanta a baya ya ayyuhan ladina amanu ku kun? wa halikun na Allah ya ce ku kare kan, ku kare iyalanku daga wata wuta ta masifa saboda ka abinda yake mafi girma a kanka ta kowace fiska ka yi kokari ka tsame kanka daga cikin azabar ka tsame kanka daga cikin azabar kamar yadda muka ambata ita rayuwa tamkar abin hawa ce idan ka mata rikon sako-sako za ta kai ka inda ba za ka ji daɗi kar ka ɗauka cewa dama kake da shi na biye makanka yin abin da ka ga dama a rayuwa ka dubi abin da ya dace ka yi ba abin da kake so ko abin da ba da so Allah ya ajiye ka'ida a cikin alkur'ani fa amma man tsaga fa amma man qada wa a al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya mawa wa amma man kafa maqama rabbih amma man khafa maqama rabbih wa nahana Allah ya ce fa الجنة هي المأوى amma wanda ya yi بغى ya ƙetare dokokin Allah Allah ya ce bari ya ki bari ka yi ya Fa fa'amma man tsaga Allah ya ce wanda ya wuce iyaka ya wuce ƙa'idodi ya tsallake dokoki na Ubangijinsa wa asarar hayatar duniya ya fifitar da rayuwar duniya a kan lahirarsa Allah barka Allah ke fa innal jahima hiya al ma'awa Allah ce wuta ita ce makomarsa ba ga abu a fili ba fa amma man aga wa asarar hayatar duniya fa innal jahima hiya al ma'awa Allah ya ce wadda ya yi karan karan tsaye madokokin Allah ya fifita rayuwar duniya a kan lahirarsa fa innal jahima hiya ma'awa jahim Allah ya ce ita ce makomarsa ya duk fifita rayuwar duniya fifita rayuwar duniya idan ka ɗauki dukiya dukiyar ta al'umma ce ba gulul kenan ba Allah ya ce za ka zo da shi ranar kiyama za ka zo da shi za ka zo da shi za ka zo da shi babu wani kudi ba wani kudi ko kudin ne ko albashin ka ne ko albashin ka ne akwai cek an balar annabi ce za a tambaye ka ta ina ka samu sai ka ce Allah albashi na ne in tara وما كان لنبي يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وني اكي اكي ودا النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا يعني يذهب رجعي تسي وتأبايا هو wani gudan zinare sai ya bata ba a gani ba a cikin dukiyar gari ana bincike ana bincike sai munafukai suka koma gefe da suke sha'ai shi ya ɗauka wa ya ɗauka wai annabi zai ɗauka Allah ya ce bulkes kulos wa ya ɗauka duka a nena Allah ya ce wadda ya dauka zai zo da shi ranar gaskiya Allah ya ce wa makana li nabiyin an yakul Allah ya ce ba zai yiwu ba ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ba zai yiwu ba duk wani annabin Allah ya saci dukiyar jama'a wa man yatalu Allah ya ce amma duk wanda ya saci dukiyar jama'a ya ati bi ma galla yawmal qiyama zai zo da abin da ya saci ranar qiyama zai zo da shi kuma zai zo da shi zai zo da shi idan dukiya ce ta al'umma za ka zo da ita za ka zo da ita za ka zo da ita za ka zo da ita waɗansu kuma dukiyar marayu da dukiyar marayu kasan nake samun labari waiwai in ya tabbata wai irin ma'aikatun da ake biyan hakkokin ma'aikata irin benefit ɗinsu nan to akwai waɗanda in sun mutu ma akan iya cinye shi mutumin ya mutu dukiyar ta ne wata a cikin ƴaƴan akwai wani yanzu mai shan mama ka ci kuɗin ai daga inda daga inda zuciyarka ta raya ma a ci wannan kuɗin to ka an karar da kanka ta iso bakin wuta na rantse da allah kuɗin makadar kuɗin magada ubangiji a ƙwar'ani ya ce wuta ne bai ma kira shi wai kuɗi ba kai ne kake ganin shi kuɗi Allah ya ce inan labi ne a kuluna amwalar ya sama zulman waɗanda suke cin dukiyan marayu ta hanyar zalunci da cuta Allah ce innama adatu hasbi innama ya'kuluna fi butunihim nara Allah yake wallahi ba wani abu suke ci ba da wuta wasa ya launa sadira Allah ce kuma sai sun babbahu a cikin wuta shi fa dukiyar maraya ba fa wanda bai balaga ba in hakkinsa ne na gado ko shi ma na da ya'ya da jikoki wannan dukiyar sunan da dukiyar maraya inda yanzu a ce babanku da ya rasu dukan kuma gidanta ne to dukiyar da ya bari in ka ci ka ci kudin marayu kuma ai idan wannan abun ya tabbata gaskiya ne ai an iso ƙarshen rashin imani mutum ya mutu wani fa da ya mutum wani fa ya mutum ƴaƴansa ma da matansa ba su da inda za su zauna wani a gidan haya ya mutu wannan benefit da zai karɓa ɗin za su karɓa ɗin watakil da shi za su yi wani abu don taimakon waɗannan marayu Allah ba to kaga wannan wadda ya ci wannan kuɗi ai ya zaɓi rayuwar duniya ya zaɓe ta da kyau ya zaɓe ta da kyau Wadda ya ci wannan dukiya ya zaɓi duniya da kyau ta yi mishi ta yi mishi eh haka Allah ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya sai ce wa tsamma annu biha Allah ya ce innal a la yarjuna liqa'ana ay la yakafuna Allah ce waɗanda ba su tsoron haduwa da mu kwata-kwata maganar lagira bai dame su ba waradu bil hayatid dunya suka yarda da rayuwar duniya Allah sai ce wa amma annu biha suka natsu da duniya ta musu ta musu wallazina hum an ayatina kafirun Allah ya ce duk inda ka same su zaka same su game da ayoyin mu kana suke Allah ya ce ba ruwan su da ayoyi ba ruwan su da ayoyi sama ma'awahum Allah ya ce ma awabu munna Allah ya ce waɗannan mutane makomar su wuta Allah don me zaka sa su a wuta yace bi ma kanu sigun saboda abinda suke aikata, jama'a mun fahimta to kalli du irin wannan ma da mutum zai yi sai ka ga yadda Allah ke ambaton abin da kuma matsayin abu saboda ka Allah ce wanda zai ci dukiyar maraya mutane-mutane, to dama abin da Allah ya faɗa yake ta rayuwar duniya ta rayuwar duniya eh waɗansu an ce a tafiya ce sai suka noke suka ce su gada su je ba suka kuma kashe gwiwan waɗansu daga zuwa yaƙi har suna tsokanansu yanzu kuwa fita ku tafi a wannan zafin rana bayan duk sun gama maganganunsu Allah ya ce musu a rabitin bilhayatin duniya min al'akira Allah ya ce yanzu duniyar nan har ta muku kuka haƙura da lahira a kanta ka kalli dai rayuwar nan Allah ya tambaya wai yanzu wannan rayuwar har ta maka akan wannan rayuwar wai har ka haƙura da lagira? to Allah ya ce fa amma man maka wanda ya wuce iyaka wato matsalar matsalar ita ce mu tashi mu gyara kanmu mu tashi mu gyara kanmu kar ka bar lokaci ya kure maka lokacin da zai kure shine lokacin shiga gargara kurewar lokaci shine shiga gargara karka yadda ka sallama wa azaban Allah wai ka ji kanka kai yanzu akwai wani kuɗi a kanka amma ka haƙura kuɗin sai an je lahira kafin a yi magana karka yadda ka yi ƙoƙari ta kowace fiska ka biya ka biya in ma mutuwa za ta cin maka ta cin maka kana biya in ma mutuwa za ta cin maka ta cin maka kana ƙoƙarin barranta daga wannan hanyar amma kar ka sallama a ce ka haƙura ka haƙura yanzu kawai abin sai an je lahira sai an je lahira lahiran da gaske ne kuma za ka biya a lahiran ma da gaske jama'a mun fahimta sai cewa amma man kafa makama rabbi amma wanda ya ji tsoron matsayin ubangiji Eh, ya tuna Allah eh, ya tuna tsayuwa a gaban Allah ka san in duniya su idan suka ga mai addini wadda ya rike addini da kyau kallon ba kauye suke ne shi me yasa saboda baya irin iskancin da suke haka ne kallon ba kauye suke mishi to to ta yaya za a ce abauci kafi ne waye me ya kasa ne abokin ni ban sani babu abokin ka tashi abokin ka tashi idan ka ga mutum a'a kawai lissafi wani abin da kake yin shi abin da ya sa bayan yana tunanin kwanciyar kama wani abin da kake yin abin da ya sa baya yi yana tuna duk daren dadewa sai sai tsaya a gaban Allah zai tsaya a gaban Allah a ce mishi me yasa kai wannan abu wani wannan tunanin ne yasa baya yin abin da kake Allah ya ce wa amma man kafa man kana amma wanda ya ji tsoron matsayin ubangiji ya tuna Allah ya tuna matsayin Allah ya tuna tsayuwa a gaban Allah wa nahan nafsa anil hawa sai ya hana ransa biye ma abin da take so jama'a kun ji inda sirrin yake ko karka take kanka inda dutai ka bita a ka dinga shan kanka ai motar ka ba sake ta kace du inda ta ga dama ta bi ba in kuma ka sai za ka sake duk inda ta ga dama ta bi ranka ne zai baci ai mashin ɗinka ba sake kai kake yi duk inda ya ga dama bi ba yaya ba ka sake kan motar ka ko mashin ɗinka ba da ka sake rayuwarka ta yi inda ta ga dama wa amma man kafa makamin rabbi Allah ya ce amma wanda ya ji tsoron matsayin ubangijinsa wa nahan nafsa anil hawa ya hana kansa yin abin da take Allah ya ce fa innal jannata hiya al-ma'awa aljanna ita ce makomarsa kaga wannan ya ba da ma'anan qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha idan mutum ya barka ta yi abin da ta ga dama Allah ya ce wuta ita ce makomarsa idan kuma ya tsare ta gabarin abin da take so Allah ya ce aljanna ita ce makomarsa ɗan na muna fahimta? karka yarda ka take marayuwa karka yarda ka take marayuwa ka yi mata tuki-tuki mai kyau ita ce mafi girman jarinka ko tsiya za ka yi a duniya to dai rayuwar ita ce jarin domin da ita za ka je ka yi abin da za ka yi idan alkhairi ce so ka yi ita dai rayuwar ita ce jarinka domin da ita za ka yi amfani wajen cimma wannan buri da yake gaba gare ka daga ran da karsa ta magana ya kare daga ran da karsa wannan rai daga ranar kuma al'amari na kai saboda ka malamai suka ce yana daga cikin hanya da bawa zai bi wajen tsarkake kansa da gyara kansa da tsabtace kansa shi ne lazimtan alkur'ani da kuma tadabburi cikin ma'anoni na alkur'ani haka kawai idan ka samu hutu a weekend ka je ka samu wani malami ka sai malam ina so ka fassara min inna a atsaina ka ka ji ka ji ta wasa cikin za ka ji abubuwa na ikon Allah da gata da Allah ya zaka karanta alkur'ani da tadabburi na alkur'ani yana daga cikin abin da ke sa mutum ya samu zakaka matukar mutum zai nisanci alkur'ani zai nisanci bibiyan ma'anonin alkur'ani so zuciyarsa za ka yi ta bushe yana daga cikin hanyoyi da bawa zai bi wajen samun tsarkakar ransa shi ne roƙon Allah ya taimake shi akan wannan tsarkakar domin al'amari ne wa mata sha'una illa an yi sha'allah abu ne da yake hannun Allah ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم min ahadin, abada. Allah ce ba don falalar Allah da rahamar Allah ba ba wadda zai tsarkaka daga cikinku ko mutum ɗaya ka dinga roƙon Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Hurairah ce in ya karanta qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha sai ce Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma ati nafsi taqwa zai ce Allah ka ba maraina tsoronka Allah ka tusa maraina jin tsoronka wa zakkiha Allah ka tsarkake mun raina anta khairu man zaka kai ne mafi alkhairin wadda zaka tsarkake mun ita anta waliyuha wa maulaha Allah kai ne gatanta roƙon Allah neman taimakon Allah wajen tabbatuwanka akan alkhairi haka zaka ji wurare da yawa annabi yana addu'a ya hayyu ya qayyum sai ce bi rahmatika astaghfir أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أسألك إلى الخيرات الله كثير مجاني in samu tsayuwar daga akan ayyukan alkhairi wa tarkal munkarat Allah ka taimake ni in samu tsayuwar daka wajen ƙauracewa wa munanan ayyuka wa hubbal masakin Allah ka taimake ni wajen so da kaunan talakawa to neman taimakon Allah na ɗaya daga cikin matsalar da mutanenmu suke samu wajen tuba ko wajen gyara halayensu a rammatai mutum ya ce zai yi abin da ƙarfi ƙarfi ka tsaya ka yi da ƙarfi daidai ne amma ka yi mutum in ba ka samu taimakon Allah ba abin ba zai yi ba ka bari ka bari eh ka bari ka bari Allah na tuba Allah na tuba sai kuma ka ci gaba da roƙon sa ya taimake ka akan wannan abu da ka tuba to sai ka samu dace amin haka aiki na alkhairi lokacin da ka ji za ka tsayu akan aikin alkhairi lokacin da ka ji ka rungumi aikin alkhairi to ka nemi taimakon Allah ya taimake ka wajen dogewa kan wannan aiki na alkhairi jama'a muna fahimta yana da cikin abin da yake tsarkake bawa da zuciyarsa shine yawan tuna mutuwa karka dinga bari a dinga samun gab tsakaninka da tunanin mutuwa a rayuwarka jama'a mun fahimta yana daɗe buri yana rage burace-burace yana rage ɗaukan duniya haka annabi ce wata rana wani mutum ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin mutanen madina abdullahi dan umar ke bada labari ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-ansar wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo ya samu annabi fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya sallama ma annabi fa qala sai ya rasulullah ya manzon Allah ayyul mu'minina afdal a cikin mu'minai wa fi falala wa fi daraja qala sallallahu alaihi wasallam annabi sai ce ahsanuhum khuluqa annabi yace wanda yafi su kyakkyawan ɗabi'a da halaye qala sai yace ayyul mu'minina akhyar a cikin mu'minai wa yafi dabara wa yafi hankali da hangen nesa fa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam aktharuhum lil maut dhikra annabi yace wanda yafi yawan tuna mutuwa wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan wanda yafi sauran mu'minai tanadi da tattali wa mutuwa yawan tuna mutuwa yawan tuntuntuni akan makoma akan kwanciyar kabari akan komawarka zuwa ga Allah na daga cikin abun da za ka riƙe ka samu taimakon Allah a wajen tsarkakan kanka yana daga cikin abun da ke taimaka ma bawa wajen samun tsarkakan kai shine yawaita sadakoki zakka wannan da kaga ubangiji yace a bayar ɗaya daga cikin sirrinta shine samun tsarkaka خذ من أموالهم صدقة تطيرهم وتزكيهم بها تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم wannan zakka da ake bayarwa ga duk wanda zai cire zakkan dukiyarsa ya bayar wannan zakka tsarkaka ce gare shi yawaita sadakoki da alkhairi yakan zama tsarkaka mabawa idan kana da hali ka cire dukiyarka ka yi aikin da za ka amfani shi gobe biyar ka gina makanka ka tsarkaka a nan ka samar makanka tsarkaka a gobe biyar yana daga cikin hanyar da bawa zai bi domin samun tsarkaka shi ne lazimtan ɗa'a ma'aura lazimtan da'a mana duk abin da kaga shari'a duk abin da ga shara'a ta yi umarni da shi ka yi abun iya ka yi abin iyakarfinka babu wani abu a cikinsa idan ba kai ba duk abin da shari'a ta yi maka umarni da shi ka yi abun iya amin jama'a muna fahimta saboda ka zama ma'abucin kusanci zuwa ga ubangijinka ta hanyar ibadodinka ka yi ƙoƙari ka kiyaye dukkan abin da za ka iya kiyayewa na ɗa'a na filfili sadakoki na farilla na filfili ayyukan ibadanka na farilla na filfili ka yi ƙoƙari ka kiyaye yana daga cikin abinda za ka nisanta mafi girma domin samun sarkaka shi ne kafirci da shirka wa Allah duk abu duk abu idan ya shafi kafirci duk abu in ya shafi shirka da Allah ka nisance shi yau neman duniya ya sa mutane da yawa sun shiga harkar fatilashi sun shiga harkar fatilashi sun shiga harkar fatilashi neman abin duniya waɗansu sun shiga harka na kafirci saboda ne saboda neman abin duniya nesanta sabon allah idan mutum zai cakudu da saba na allah in mutum zai yi cakudu ɗaya da sabon allah kullum lalacewa zai yi kullum komawa da bayan shi ne allah a cikin alkur'ani ya ce wa manta zakka ma ya ta yatazakka da nafsi Wadda ya tashi domin farka kansa wadda ya tashi domin gyara kansa wadda ya tashi domin tsabtace kansa ma ya ta yatazakka da nafsi Allah ya ce yana wannan neman tsarkakar ne yana wannan gyaran ne makarsa da kansa idan mutum ya kyautatu ya kyautata kansa. idan mutum ya gurbace ya gurbace ne makarsa mun ji shi dai ubangiji yi rantsuwa duwadda ya tsarkake kansa ya rabauta duwadda ya tsunduma cikin laifuffuka ya bisne kansa ya turbuɗe kansa da sabon Allah ya halaka wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi wanda ya tashi domin neman tsarkaka wa kansa wanda kuma yayi ta koma baya yayi ta fadawa cikin laifuffuka bayan al'amari ya bayyana mishi shi ma wa kansa yi wa amma dai akwai lokacin da kowa zai ga sakamakon abin da yi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsarkake mana zukatan Allah ya tabbatar da mu akan shirya duniya da lafiya rayuwar mu Allah ya masa albarka Allah ya zaunar da kasar mu lafiya shugabannin mu Allah ya musu jagoranci ya taimake su wannan al'amurra na rashin zaman lafiya da muke fama da shi Allah ka ga halin da muke ciki Allah ka kawo mana kashin Allah ka kawo mana kashin Allah ka kawo mana kashin waɗannan fitintinu da rigingimu da muke fama da su Allah idan sun fi karfin mu kai ba za su fi karfin ka Allah ka mana maganin su Allah ka mana maganin su Allah ka mana maganin su fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk